Assalamu alaikum. Kan batun takaddamar fili da ake mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da ke unguwar Bahar Kwatas da ke Gombe. Wanda a makon da ya gabata ya bayyana mana cewa mutanen da yake zargin sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo cewa shi ne ya karɓi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar. inda shi kuma haruna umar ɗin ya sayarwa da mai mukamin sarautar gargajiya nathan ɗari da ke zama maji daɗin waja batun da ya kai ga wata kotu har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai shi dai alhaji adamu muhammad ya musanta magana cewa gwamnan jihar gombe ya karɓi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taɓa zama da gwamna ya yi wata magana a kan fili ba. Bayan mun gama gabatar da shirin makon jiya akan bayanan Alhaji Adamu Muhammad da ya ce akan turo lauyoyi daga ofishin cif jojin jihar Gombe a madadin gwamna Ibrahim Ɗan Kwambo don kare gwamnati akan shari'ar filinsa da ake. Majiya mai tushe daga ofishin cif jojin Hakila Y. Heman ta ce babban alkalin ya ce yana ganin Alhaji Adamu ya yi tuntuɓan harshe ne, don ba mamaki ofishin Antoni Jarar na jiha ne wato ofishin kwamishinan shari'a kan tsayawa gwamnati kan irin waɗannan lamura, ba babban alƙali ba. Za mu ci gaba da bin wannan lamari don gano haƙiƙanin abin da ya faru, amma yanzu ga ci gaban ƙorafin Alhaji Adamu Muhammad. koma kan kotu ya hauka kare da kotu yanzu mai matsayin ka kotu yanzu a matsayina kotu ina nan ina ci gaba ko na tardar ya gina filin nan ya shiga shari'a ba ta kare ba ina da dawon da karatun lauya yake yanzu a di kusan dalilin irin wannan matsalar shi yasa ka tura shi lauya kwarai da gaske ya ma gama musu yanzu zan tura shi jami'a ya je ya gama wanda ko ba na gwamgwani yaran zai iya ci gaba da hira ko na taɗar ya sa kansa a cikin wannan gida ya gina a shiga kwanta hira ba ta kare ba nake bin abin da lamana ta fannin shari'a. Yawwa, to wai shari'a nake so na jiya kuka kare daga nan kotu a Gombe. Mun kare daga alkalin da muke shari'a gabansa Suleiman ya Abubakar mu ya kori shari'a daga gabansa. Shi ne yanzu nake kan apil na yankira na apil na tura ana nan ana buga rekod za mu tura. Kuma musamman ma musamman ma rijistara ɗin kotun. Eh wato kotu ta gano eh, cewa kai ne baka gamsar da ita wai shi yasa ta kore shari'a ko me ka fahimta wato abin da kotu ta fahimta wani ne can ya mata ya kama wata ya kama kafar kotun ta kasa yake so a danne ne wanda wasu ne daga cikin tuhen yara na jihar Gombe na samu labarin wannan shi kuma alkali Allah sa mai imani ne yace tuhi in yi haka in ya je gaban Allah ya ce me saboda haka yace abin da bi masa kawai ya kori shari'a muka je karanta fannin shari'a ya ce to shari'a shi ya koyi ya yi dismiss ɗinta ma daga gabansa gaba ɗaya saboda haka a ci gaba muna tawowa hawan jini bige ne wato ma'ana eh kafin mu je ma ga magana hawan jini eh, ya nuna ya kori shari'a bai ce ya mallaka wa ah, waɗancan ya mallaka wa wani filin nan ya je gaban Allah ya ce me saboda haka shi bai mallaka kowa kuma wallahi wannan alkali in ga alkali mai imani ne dai ban taɓa zuwa gaban irinsa ba mu yi shekara uku muna shara a gabansa ban taba taka kafata kai in ga wani ma ga can basa ban taba gani ba Allah saka masa da alheri sunan wata yar wasu ko wata yar ciwaciwa ban taba ganin mm. wani ko can ba kai ban taba hannu da shi wallahi kuma a cikin mu wanda muke zuwa a dafannin wani yara ba wanda naga ya taba hannu da shi in ya zo zai bude kofar din sun shiga in ya fito ya bude mota tana bude ya shiga ya tafi ka je dai dan ku inda za a ciwaciwa wanda muke hira da shi din ko wata ɗaya za sai din hira da shi ai dai dan mai imani ne shi kuma ya san abin da aka kukkulla domin a wannan abin da ake tafiya a kai eh. saboda haka yake bin shari'a yake bi amma roke shi akan ya murda ya baiwa wani amma ya ce a yi kawai zai kore a daga gabansa ta yi gaba kuma ni a shirye nake da ci gaba da shari'a shikenan da aka baro kotu sai ka ce sai ka samu matsala ta rashin lafiya wannan jini doke ni na jin a takaice na yi wata uku ma bana fita amma yanzu Allah da ikonsa har gona nake zuwa a jihar Bauchi ka bar gombin gaba ɗaya saboda kada kwaci ma gonar ita ma koyar yawa kai ka fahimta saboda ba zan iya buɗe gona a gombe a samu wasu mucuta irin su a ce ai gwamna ya karɓe wanda ba halin gwamna kenan ba wanda na san wannan ba halinsa ba ne sai na ɗauke gaba ɗaya yanzu haka a jihar bauchi nake mashin ma naira ɗari takwas nake hawa kafin in je garin da nake aiki daga bakin dinduma oh dinduma nan kan gada ɗin. kuma kan gada daga nan nake hawa mahin in shiga in tafi akwai wani gari wanda ake kiransa Gengen, to a Gengen nake noma ta wajen bangaren yankari ne ko yawwa yana yamma da yankari iya kudu da bauchi a nan nake noman shinkafa ma na ji na zuba akai buhu uku abu to ai ka alaja da mun kan murmure yana jin zaka manta maganar filin nan a magana mana fili fa na kusan barin ta gado na faɗa maka fa na tabbatar da lauya yanzu ɗana ne yake karatun lauya saboda irin wannan matsala in ma dantar ɗari na ganin gina gurin ne shiga to wata ran za ta haice je kotu ku ya gina a shiga yanzu alhaji adamu a takaice wani me kake so ka ga an yi wanda zai gamsar da kai cewa ma adalci abin da nake so na ga in yi a tabbatar min da fili na inda mai son sa ko a ina ne a matsayin nawa ne ya zo mu daidaita saboda ba bukata ta in gida goma a matsayin kadara na sai hidama na sai kudin na a matsayin kadara amma kuma aka zo aka min sama da faɗi aka yi min dodoro da gwamna wanda ba haɗin gwamna kenan ba. Mhm. wannan filin na san wannan anguwar kowa ma wanda ma watakila yake jin labarin anguwar jari ita ce anguwa kusan zance a dade mafi tsada. Kwarai da gaske. A garin Gombe. Kwarai da gaske. To shin wannan filin a ganinka ko kuma watakila inda za ka yi kiyasi yanzu kamar zai kai nawa? A yanzu a takaice? A gurin yanzu haka akwai filin miliyan 20 akwai na 15 guda ɗaya. wanda irin na wanne amma bambancin su da na koya dai wanda ya dan fuska amma miliyan 20 miliyan 15 yanzu hake ake sai da filiya amma waɗannan mucuta suka zo suka tankwasa shi suka ce wa an sai da shi dubu ɗari takwas wadda aka sayar wa haka aka sayar masa to ni yanzu a shari'a na kashe saboda miliyan uku kuma na nan na ci gaba ba gudu ba da ah, eh, na ja kafa rondona na ja kafa rondona in bai gudu ba ni ba zan gudu ba gwamna in gwamna in kotu ta ce ta karɓi filin to ita ma kotun akwai dama wanda zan bi diddigi in ga mai dalilin karɓi filin ibn tana ta na gaba da ita yawa in kuma mutum in kuma duk abin ya kifa akwai inda zamu ji mu nuna Allah Allah fi karfin komai yanzu muna bin daki daki ne ba bangaren kotu muke bi yawa in mun gama da bangaren kotu muka kotu ta gagara to Allah mai kowa mai komai kuma he mu koma yanzu ma muna tare da shi shi ke ba mu ikon yin komai yau wato amma za mu fita diflomasiyya yanzu muke bi fannin shari'a tun da fannin ya kai uku yanzu fannin shari'a muke bi shi kenan alhaji adamu eh, zan ce yanzu watakila za ka iya gamuwa ma da shi gwamna da ka ce an yi amfani da sunansa ba da gaske ni na sanya amma shi bai ah, sanni ba me za ka faɗa masa gwamna ne hmm. a ah, yanzu ina game da gwamna gaisuwa ta alkhairi da ado alkhairi da kuma in har ya fahimce ni cika gwamna ina da wata damuwa hekara da hekaru a neman mun dodo rudo da kai akan ka karɓi wani fili ni ko ka za ka iya tunawa akwai lokacin da ka kira ni muka zauna ya ce a kai ba a taɓa wannan ranan ba ce to an yi ƙarya da kai an ce kai ne kakka kira ni muka zauna ka karɓi fili a hannuna ka baiwa wani haruna umar haruna umar kuma ya je sayarwa wani ana ce masa na tarɗari maji daɗin waja a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati ya zo sai fili na so ya gida na garari ya bar adamu a cikin talaka yan uwansa kuma alhamdulillah wannan zama da nake cikin talaka ni na gamsu saboda wannan zama fata muke zama mana Allah sai zama mana alkhairi Alhaji da mun gode kwarai sai mun tuntube ka nan gaban Allah da. Na'am, madalla Allah nuna ma. To masu sauraro kun dai ji korafin Alhaji Adamu Muhammad kan filinsu da ya ce an kwace masa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuɓi ɓangaren gwamnatin jihar Gombe domin jin nasa ɓangaren. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Nisar fili hashin gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.